maharban suka ce ba da haɗin kai ɗin zai taimaka ƙwarai, domin ko a yakin da aka yi da boko haram ƙungiyar ta taka rawan gani wajen tarwatsa 'yan boko haram ɗin a yankin arewa maso gabashin najeriya kamar yadda wannan maharbin ya shaida wa manema labarai ni mai goyon baya ne cewa lallai za a sa ƙungiyar maharba a aikin kawo tsaro a ƙasa domin ƙungiyar maharba su ne ma suka kawo kwantar da faɗan boko haram ɗin nan domin su ne suka je lokacin da aka zo aka ci garin mubi da yaki aka ci waɗansu garuruwa namu na jihar adamawa da borno da yobe shi kuwa wannan maharbin kira ya yi wa hukumomin tsaro da ma ƙungiyar na 'yan maharban da a rinka samun kyakkyawan halaka tsakaninsu tare da fahimtar juna domin a cewarsa hakan zai sa a cimma nasarar yaƙan 'yan ta'addan baki ɗaya. there need to be synergy between conventional security and this non-conventional security. That is the military, the police, the SSS, the conventional security of the government. They need this collaboration with hunters. Just like today in Maiduguri, in Yobe, there's a collaboration going on between the soldiers and the civilian JTF. So we need to form this in this our uh, forest so that we can stamp this criminality down. Muhammad Usman Tola wanda ma shine shugaban kungiyar maharban ya bayyana cewa kowa kuma wanda ya amsa kiran salala mai ladabi da biyayya yadda an samu da haƙuri da taimako da gudanar da ayyuka tsakaninmu da jami'in tsaro da an samu fito an halarta an dai gudanar da raye-raye tare da ɗaukar rantsuwa a yayin bikin na salala da ya gudana a cikin ƙaramar hukumar ta Mabalwa a jihar Adamawa. Alhassan Haladu, labaran Libati daga Yola.